shiga ciki ya fara yaƙi da Allah da manzo yan uwa musulmai zan dakata a nan gurin domin an ce minti biyar kawai zan kara na yi minti uku bana so na kai lokacin da aka ce na dakata sauran shubuhohi da suka kawo guda bakwai za mu samu lokaci mu bi su ɗaya bayan ɗaya kowanne mu raddi a kansa ku tabbatar da cewa interest na banki riba ne in ka karɓo bashi na banki da ƙari wannan bashi riba ne ka shiga cikin sahu wayanda suka fada cikin hatsarin da suka fada tambaya anan to ya za mu yi mu kwashe kudaden mu gaba ɗaya daga banki mu dawo da su gida mu aje ba haka bane muna cikin larura idan ba a samu bankin musulunci ba amma bankin musulunci yana kan hanya daga ran da aka samu bankin musulunci a Najeriya larura ta riga ta kare duk musulmin da bai sa kudinsa a ciki ba ya aje a bankin riba ya rage tsakaninsa da Allah ranar tashi alkiyama duk mutumin da ba a cike sai shiya ba ya je sai shiya a banki na riba ana ɗebo riba ana ƙara masa to la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai ka sani cewa kowane kategori ka fada a cikin wannan ka fada a cikin la'anar Allah على رما ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تنفيذا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت الله ربنا يسهل لك نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته al'amari baya zama abin sha'awa al'amari baya zama abin koyi sai in an ƙawata wannan al'amarin da ladduba na addinin musulunci daga cikin abubuwa da suke tafiyar da al'amari gaba ɗaya babu kaman magana harshe ɗin nan shine ainihin mamallaki sarkin al'amura gaba ɗaya kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da ɗaya daga cikin sahabban shi abinda in ya aikata zai kusatar da shi shiga aljanna ya nisanta shi daga shiga wuta sannan ya faɗa mishi ƙofofin alkhairi gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce to kana so in faɗa maka mamallakin waɗannan gaba ɗaya wannan sahabi kuwa ba wani bane shine mu'azu bin jabalin Shi ne ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa mishi abin da in ya aikata zai kusatar da shi shiga aljanna ya nisanta shi daga shiga wuta har ma sai da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ce laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi manzon Allah yace ya mu'azu ka tambayi wani abu mai girman gaske amma yana da sauƙi ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwake mishi to bayan manzo Allah ya gaya mishi duk abin da zai kusatar da shi zuwa ga aljanna ya nisanta shi shiga wuta ya ƙara mishi ma da ƙofofi na alkhairi sai ya ce to bari in faɗa maka mamallakin su gaba ɗaya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ya rike harshen shi ya ce kuffu alaika haza ina maka gargadi ka kula da wannan ka kiyaye shi ka kame shi mu'azu dan jabal yardan Allah ya tabbata gare shi sai ya dau abin kaman dan karami ne yace ya rasulullah wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bihi ya manzon Allah yanzu za a kama mu da dan abin da muke yin magana da shi abin da yake fitowa daga bakin mu ma za a kama mu a nan ne har manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa mishi wata kalma ta jin mamakin halin da ya samu kanshi a ciki ya ce sakilat ka ummuka ma'ana kawai a takaice kai tonka kai tonka ya mu'azu wa hal yakubbu nasu fin nari ala ala wujuhihim aw qala ala manakirihim wato shakkul lirawi yace kai tonka ya mu'azu akwai abin da yake jawowa a kifa mutane cikin wuta akan fuskokinsu ko kuma yace akan karan hancinsu ai illa hasaidu alsinatuhum sai girbe girben harshensu domin harshe zai girba magana kai ka manta amma mala'iku masu rubuta wannan maganan sun riga sun rubuta in na alkhairi ne an rubuta a littafinka na alkhairi in na sharri ne an rubuta a littafinka na sharri kai ka mance da shi amma a hasahullahu wa nasu Allah ya kididdige su waɗanda suka yi sun mance saboda haka wurin magana sai ya zama magana ita ce kan al'amari gaba ɗaya gyaruwan al'amari ya zama harshe ya daidaita lalacewan al'amari ya zama harshe ya karkata don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗa mana ma magana wacce tafi kowace magana daraja ga rayuwar ɗan adam a bayan ƙasa ya ce wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu qawlan mimman da'a إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا wanene ya fi kyautata magana ma'ana ba wan duk wata magana da za ka yi mai kyau ba za ka fi wannan da za a faɗi kyan magana ba sai dai ka yi daidai da shi ba wanda ya fi kyautata magana man da'a ilallahi kaman wanda ya kira zuwa ga addinin Allah wanda kira zuwa ga addinin Allah yau shi ya tara mu anan shine aikin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna shine manufar da aka kafa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna akai kira zuwa ga addinin Allah to sai Allah ya ce ba wanda ya fi kyautata magana ba wacce magana shi tafi zama magana mai kyau kamar wanda ya kira zuwa ga addinin Allah bayan ya yi kira zuwa ga addinin Allah wa amila salihan ya yi aikin da ake kira aiki mai kyau aiki kuwa wanda ake kira aiki mai kyau shine ya cika sharruɗan aiki mai kyau ai sharuɗa guda uku ya zama Allah ne ya ce a yi aikin ya zama an yi aikin yadda manzon Allah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koyar sannan ya zama an yi aikin tsarkake don neman yardar Allah ma'ana an yi aikin da ikilasi to duk aikin da ya cika waɗannan sharuɗan shi ake kira aiki mai kyau don haka ayar alkur'ani ta ce to ba wanda ya fi kyautata magana kamar wanda ya kira zuwa ga addinin Allah kuma ya aikin da Allah ya ce ya yi ya yi aikin bisa koyarwan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi aikin tsarkake don neman yardar Allah sannan ya fito firi balo ya faɗa wa duniya ba tare da jin shakkan abin da zai biyo baya ba wa ƙala innani minal musulmi ya ce ni ina daga cikin musulmi kun ga rayuwarka ba za ta zama ta zama abin sha'awa ba sai ta tafi bisa waɗannan abubuwa ya zama kana neman mutane su shigo addinin Allah ya zamanto aikinka ya zama kyakkyawa ya zamanto kana nuna kai musulmi ne a duk inda kake. a cikin ofis ɗinka ka nuna kai musulmi ne a wurin kasuwancinka ka nuna kai musulmi ne duk harkokin rayuwarka gaba ɗaya ka nuna kai musulmi ne ta hanyar bin dokokin addinin musulunci sai ya ci gaba da cewa ولا تستوي الحسنة ولا السيئة نعم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه waliyyun hamim na'am har yanzu daga cikin ladduba na rayuwa bayan magana to sai kyakkyawan ɗabi'a tsakaninka da waɗanda Allah ya haɗa ka zama da su sawa'un cikin gida ne ko a anguwa ne ko a gari ne ko a jiha ne ko a ƙasa ne duk waɗanda Allah ya haɗa ka zama da su suna da hakki a kanka kai ma kana da hakki a kansu to hakkin zamantakewa tsakanin 'yan uwa shine a tafiyar da rayuwa bisa kyawawan ɗabi'u don haka ma cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ce ittaqillaha haisu ma kunta wattabi sayyi'atan hasanatan tamhuha sai yace wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace duk inda kake ka kiyaye dokokin Allah duk inda kake ka ji tsoron Allah duk abin da za ka aikata ka nemi menene hukuncin Allah kan wannan abin kafin ka aikata duk abin da za ka faɗi ka tattauna shi ka tuna matsayin abin cikin addinin musulunci kafin harshen ka ya furta mutanen da suke tare da kai su ji sannan in ka yi mummunan aiki kuma ka tuba ka gyara ka bibi bayan mummunan aikin nan da kyakkyawa idan ka yi mummunan aiki ka bi bayan mummunan aiki da kyakkyawa to kyakkyawan aikin nan zai share mummunan aikin kamar ma ba a taɓa yi ba kamar aya da mala yanzu ya karanta yana ce illa man taba illa man taba wa amana wa amila amalan saliha za a yi fa ulaika الله سيئاتهم حسنات نعم وكان الله to duk taɓar tabargazan da ɗan adam yayi a bayan ƙasa duk kwamacalan da ɗan adam yayi a bayan ƙasa Allah ya turmasa hancin shedan Allah ya kunyatar da da sharrin shedan bisa karban tuban bayin shi da yake yi kun ga cikin laifuffuka dai laifi grade 1 shine a ce wannan mushriki ne yana hada bautar Allah da wani mai bi mushi a baya shine kisan kai bayan su na ukunsu shine zina gaba ɗaya Allah da ya faɗi miyagun ayyukan nan guda uku sai ya ce amma duk da sharrinsu. duk da irin makoman da mutum zai samu kanshi a ciki in ya yi ɗaya daga cikin waɗannan miyagun ayyuka ya ce illa manta ba. wanda ba zai samu kanshi cikin azaba ba wanda ba zai samu kanshi cikin sharrin waɗannan miyagun ayyuka ba bayan ya aikata sai wanda ya tuba ma'ana ya dawo ga Allah ya nemi Allah ya yafe mishi bayan ya tuba wa amana kuma ya jaddada imanin shi wa amala amalan salihan kuma yayi aiki aiki na kwarai kun ga rayuwa dai dole ta tafi akan aiki na kwarai wanda ya cika wadancan sharuɗa da muka faɗi yayi aiki aiki na kwarai Allah ya ce ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana waɗannan su ne Allah zai canji miyagun ayyukan da suka yi kwama calan da suka yi gazan da suka yi tun da sun tuba taubatan nasuwa tuban ya cika sharruɗa domin tuba yana karɓuwa a wurin Allah idan ya cika sharruɗa guda uku sharaɗi na farko shine annadamu alama fata mutum ya yi dana sanin ma abin da ya riga ya aikata me ya kai shi aikata wannan mummunan aiki sharaɗi na biyu wanni yatu Allah ya uda ila zambin fi ma ya alaihi min umrihi yi niyyan ba zai koma ga wannan zunubin ba cikin abin da ya saura a gare shi na rayuwan shi na ukunsu su shine wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar zunubin nan take lokacin da yake yi yana jin daɗin zunubin lokacin da zunubin zunubin yake mishi kyau a ganin shi lokacin da zunubin yake kawata shi a idon shedanu yan uwan shi ya tuba ya daina nan take da niyyan ba zai sake koma ba bayan yayi nadaman ma me yasa ya tun farko to duk abin da mutum yake na laifi in ya cika waɗannan sharuɗa guda uku in dai laifin tsakanin mutum da Allah ne to Allah ya yafe mishi malamai suka ce amma idan akwai hakkin ɗan adam a ciki na mutuncin wani da ka ko dukiyan wani da ka murɗe ko dukiyan wani da ka danne ko jinin wani da ka zubar to sharaɗin kuma sai ya ci samu sharaɗi na hudu shine ka nemi halattawa a wurin wanda ka danna hakkin shi ko ka cuce shi ko ka ci mutuncin shi ko ka mishi abin da bai dace ba ko kuma ka mayar mishi da hakkin shi in hakkin mai mayuwa ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai fa ulaika sai Allahu sayyi'atihim hasana waɗannan su ne Allah yake musanya ya canja miyagun ayyukan su dawo kyawawa sai ya ce wa kana Allahu ghafuran rahima wa kana Allahu ghafuran domin Allah ya tabbata mai gafara ne ga waɗanda suke muminai waɗanda suka nemi gafarar shi to Allah ya tabbata zai gafarta musu rahiman kuma mai jin kai ne ga muminai to saboda haka kun ga da anan Allah subhanahu wata'ala sai na karantar da mu kyawawan ɗabi'u yace wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyawawa ba sa daidaituwa da munana ko kuma kada ka daidaita munana da kyawawa ma'ana wanda ya maka mummuna kar ka ce kai sai ka mayar da martani sai ka rama mishi da mummuna wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulunci ba ladabi ba ne na musulunci ladabin musulunci Allah ya ce idfa billati hiya ahsan idan an maka abin da mai maka daɗi ba an musguna maka an munana maka a lokacin da kake da ikon ramawa lokacin da kake da ikon kamar da mummunan martani Allah sai ya ce idfa billati hiya ahsan bai ce ma idfa billati hiya hasanun ba sai ya ce hiya ahsan ka tunkuɗe da mafi kyau ka dubi abin da yake shine mafi kyawu ka mayar da martanin mummunan abin da aka maka idan ka ɗabi'antu da wannan ladabi na addinin musulunci Allah ya ce fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai a wayi gari wanda da tsakaninka da shi akwai sa'insa wanda da tsakaninka da shi akwai kace nace wanda tsakaninka da shi akwai tufka da warwara sai a wayi gari ka annahu waliyun hamid sai a wayi gari ya zama kaman wani majibincinka wani wanda kuke harka tare da shi wani wanda kuke tafiyar da rayuwa tare da shi kuma badaɗayi masoyi amma yaya al'amarin yake وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah ya ce wa ma yulaqaha ba kuma kowa ne yake dacewa ya gamda katar da irin wannan hali ya zama an cuce shi ya kau da kai an yi mishi abin da zai iya ramawa ya rama da alkhairi maimakon ya rama da sharri ba kowa ke samun wannan ba Allah ya ce illal ladzina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri suka bi ƙarfin zuciyarsu suka danna zuciyarsu suka bi abin da Allah yake so domin cikin danna son zuciya da bin da Allah abin da Allah yake so anan samun rahama take fa amma man khafa maqama amma إما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى kun gani Allah ce fa amma man kafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi wani hannafsa anil hawa kuma ya hana zuciyar shi abin da take so komai kyan abin a wurin zuciyar shi duk yanda zuciyar shi ta kawata mishi abin yayi kali da kawata wanda zuciyar ta mishi ya bi abin da Allah yake so Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa to wannan lallai aljanna ita ce makoman shi saboda haka Allah ya ce ba kowa ne ake mishi mummuna ya rama da mai kyau ba illal ladzina sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri suka fi ƙarfin zuciyarsu suka nemi bin yardar Allah wa ma yulqaha illa zu hazzin azim Allah ya ce ba kowa ke samun wannan ba sai mai babban rabo ƙara gaba kaɗan وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نعم إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ kun san bahaushe yana cewa zuciya ba ta da kashi kuma masu hikima suna cewa duk wanda aka mishi abin da ya kamata ya fushi in bai yi fushin ba to shi jaki ne an maka abin da ya kamata ka yi fushi in ba ka yi fushin ba yi jaki ne to bayan ka yi fushin kuma aka ce ka yi haƙuri ka ƙi kai shaidan ne saboda haka kenan fushi ma yana da amfanin shi domin idan mutum bai da fushi ma ko kare addini ba zai iya ba to saboda haka Allah ya ce wa in ma yanzagan naka mina shaidani nazgun ko da wani mai fusga daga shaidan zai fusge ka an maka abin ka ce kamar ni mai matsayi kamar ni a ce ni za a yi wa abu kaza to sai na ga bayan wane sai na yi maganin wane sai na nuna mishi kasawar shi ka ɗau kanka ma ka nemi kai kanka matsayin Allah kana ganin kai za ka iya taka kowa duk wanda ya taka ka kai ne al'azizu kai ne gagarau mai maganin duk wanda ya kangare maka har ka zuciyarka ta nuna maka haka Allah ya ce to har in ka fara jin haka wani mai fusga daga shedan ya fusge ka za ka mai da martani bayan Allah kuma ya ce in an maka ka mayar da abin da yake mafi kyawu to fasta izbillahi Allah ya ce sai ka nemi tsarin Allah daga shaitan domin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da mu hanyar da zamu bi mu magance fushi wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo wucewa a cikin garin Madina sai ya ga waɗansu mutane can guda biyu suna ta jayayya ɗaya yana zagin ɗaya zuciyar shi ta ɓaci idon shi ya yi ja jijiyar wuyan shi ya tashi haƙoran shi sun cije har kawai abin da yake jira ya kai duka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce na san wata kalma wanda da zai faɗi wannan kalmar da fushin nan ya tafi daga gare shi sahabbai suka ce wace kalma ce wannan ya rasulullah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan nan da nan ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ruga ya je ya samu wannan mutumin da ya fusata ya raba kusa da shi ya ce manzo Allah ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana faɗan wannan kalma sai jijiyoyin wuyan shi suka kwanta idon da ya ja sai ya dawo garau kamar yanda yake da fushi ya tafi saboda haka Allah ya ce fa in ma yanzagannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah ko da wani mai fusga zai fizge ka daga shedan ka nemi mayar da martani da mummuna bayan gashi an maka gargadin kar ka mayar da martani da mummuna sai dai da mafi kyawu to ka nemi tsarin Allah daga shedan innahu huwas sami'un alim lallai shi Allah yana jin duk wanda ya nemi kariya daga wurin shi sannan alim Allah ya san inda ya kamata ya sanya kariyan shi sai ya ce ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر نعم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله نعم واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون باين كيكاوى مؤاملة دا متاني sannan abin da yake gyara rayuwar mutum ya ɗau mutum ya kai shi kusa da Allah shine kiyaye dokokin Allah ta hanyar bautar Allah ba da tare da haɗa shi da wani abin bauta ba zai yiwu ka ga rana ta birge ka zai yiwu ka ga wata ta birge ka zai yiwu ka ga sama ya ta birge ka ko ƙasa ko wani abu daban to Allah subhanahu wataala sai ya nuna maka duk wani abin da ka gani halitta ne daga cikin halittun Allah sannan duk abin da ka gani kuma yana da matsayin shi a wurin Allah sai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ma'ana alamomi da za su nuna maka kaɗaitakar Allah alamomi da za su nuna maka girman Allah alamomi da za su nuna maka darajan Allah to daga ciki lailuwan nahar dare da rana alamomi ne da za su nuna maka ka matsayin Allah wa shamsu wal kamar sannan da rana da wata dukansu alamomi ne da za su nuna maka girman Allah don haka wani malami yake cewa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid cikin kowane abu Allah yana da alaman da zai nuna maka cewa shi maka makadaici ne yanzu nan muke cikin rana ga dare ya zo ina rana da daren nan suka haɗu suka yi han oba baka sani ba kai dai kaga kawai ga sunan kilfata ne wannan ya meye wannan wannan ya meye wannan to haka rana da watan lokacin da rana take take raye wata bata nan lokacin da wata ta fito babu rana to wayannan ayoyi ne da suke nuna maka matsayin Allah don haka Allah sai ya maka gargadi kar ka ga girman su ko darajar su ko kyan su ko yanda suke maye wa juna ka ce a su ma sun cancanci a nemi biyan bukata daga wurin su ko sun cancanta a nemi kariya daga wurin su ko sun cancanta a faɗa musu wata damuwa don su warware Allah ya ce wala la tasjudu lishamsi wala lil qamar kar ka yi sujada ga rana kada ka yi sujada ga wata in kana neman kusanci zuwa ga Allah in kana neman biyan bukata daga wurin Allah in kana neman kariya daga wurin Allah in kana neman kubuta daga azabar Allah fasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujada ga Allah wanda ya halicci dare wanda ya halicci rana wanda wanda ya halicci dare wanda ya halicci yini wanda ya halicci rana wanda ya halicci wata in fa shi kuke bautawa in shi kuke neman sakayya a wurin shi in kun yarda shi ke da aljanna in kun yarda shi ke da wuta in kun yarda shi ke da gafarar zunubai in kun yarda rahama tashi ce to kar ku bauta wani ba shi ba wannan an kawo misali ne ga ƙauracewa duk wani abin bauta wanda ba Allah ba don haka rayuwa tana tafiya bisa bayar da haƙƙi kun ga a can an faɗa mana haƙuƙuwa tsakanin mutum da mutum sai Allah ya zo ya faɗi haƙƙin shi da kuma yake kan bayi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wata rana yana tafiya da Mu'azu dan Jabal sai ya tambaye shi yace ya Mu'az atadari ma Lahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah ya Mu'azu dan Jabal shin ko ka san menene hakkin Allah akan bayin shi kuma menene hakkin su bayin akan Allah Allah mai iko kaga shi ke da shi ya shi ya halicce mu shi yake da daman sarrafa mu yanda ya ga dama shi yake raya mu shi ne mai kashe mu shi ne mai saukar mana da dukkan ni'imomi amma sai ya ce muna da wani haƙƙi a shi haƙƙin bayi akan Allah hakki ne wanda shi ya ɗora wa kanshi wanda ba mai ikon tuhuman shi akai amma ya ɗora wa kanshi saboda adalcin shi anan mu'azu dan jabal ya bada ansa ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su suka fi sanin waɗannan haƙoƙuwa hakkin Allah akan bayi da hakkin bayi akan Allah manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai yace ce haqqul ibadi ala Allah an an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqullahi alal ibad afwan haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hakkin bayi hakkin Allah akan bayin shi shine su bauta mishi ba tare da sun hada shi da komai cikin bautan ba su bauta wa Allah direct kamar yadda annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koyar sannan wa haqqul ibadi ala Allah Allah yu'azzibu man la yushrik bihi shay'a shi kuma hakkin da Allah ya ɗora wa kanshi na bayan shi shine Allah ba zai taɓa azabtar da wanda bai haɗa shi da komai cikin bauta ba akram kalla, don Allah wasu yan agaji na an bursa ya ga yana a kwance na gusau su ma haka yan agajin gusau su ma su zo to Allah ya shi lafiya na'am wannan shine hakkin bayi akan Allah su bauta mishi ba tare da shirka ba shi kuma Allah ya ɗora wa kanshi wannan hakki domin ya haramta wa kanshi zalunci kamar yadda ya haramta zalunci a tsakaninmu saboda haka ya ɗora wa kanshi shi kuma ba zai taba azabtar da duk wanda bai haɗa shi da wani abu a cikin bauta ba to haka ma cikin rayuwa akwai hakkin jagorori akan waɗanda suke jagoranta akwai hakkin waɗanda ake jagoranta kuma akan jagororin nasu saboda haka rayuwa ba ta yin kyau sai ta tafiyar da ita bisa bayar da hakki bisa karantarwan addinin musulunci idan muna so mu gane hakkin jagorori misalin rayuwar annabi Dawud alaihi salatu wassalam ta warkar da mu domin Allah ya ce wazkur abdana Dawud wazkur abdana Dawud wazkur abdana اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب الله أكبر lokacin da cutarwar mushrikai kafiran maka ya tsanani akan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam, musgunawa da kuntatawa da bakaken maganganu sai Allah yana hakurkurtar da manzon shi cikamakin annabawa shugaban manzanni shugaban ƴaƴan Adam annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam, Allah ya ce wasbir isbir ala ma yaqulun ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam kai hakuri bisa miyagun maganganu da suke faɗi maganganun da basu dace ba waɗanda suke fitowa daga bakunansu zuwa gare ka kai hakuri amma abin da zai sa ƙara maka hakuri ya ƙara maka natsuwa to take an example wazkur abdana dawud zil aidi innahu hawa Allah ya ka tuna mana ka ambaci bawanmu dauda annabi dauda alaihi salatu wassalam zil aidi mai karfin imani kun ga sai da Allah ya bi annabi dauda ya mishi kirari ya ce zil aidi mai karfin imani innahu awwab kuma lallai shi annabi Daud mai mai da al'amari ne zuwa ga Allah kenan ana karantar da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ya tuna bawan Allah Daud shi ma ya zama mai karfin imani ya zama mai mai da al'amari zuwa ga Allah wannan kuma ana karantar da dukkan waɗanda Allah ya ba su jagorancin jama'a su zama masu karfin imani masu bin dokokin Allah sannan masu mai da al'amari zuwa ga Allah duk abin da ya kwabe bayan an tambaye special advisors an tambayi su waye to sannan kuma a mai da al'amarin zuwa ga hukuncin Allah a tambayi malaman addini su bayyana yaya hukuncin yake sannan sai a zartar bisa dogara ga Allah yaya annabi Dawud ya kasance inna sakhkharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq to kaji gara basan jagora mai mai da al'amari zuwa ga Allah annabi Dawud da ya zama mai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ya zama mai karfin imani sai Allah ya mishi tukuici tukuici akan tukuici tukuici na farko Allah ya ce inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihuna yusabbihuna bil ashi wal ishra Allah ya ce mun hore duwatsu tare da annabi Dawud annabi Dawud idan ya fita bayan gari yana yin tasbihi yana yabon Allah yana godiya ga Allah kamar yadda Allah ya umarce shi duwatsu da suke surrounding din shi sai su dinga amsa an yace subhanallah sai ka ji duwatsu gaba ɗaya sun amsa subhanallah mun hore duwatsu tare da su suna tsarkakewa bil ashi wal ishraq yammaci da lokacin fitowar rana safiya da maraice annabi dauda in yana tasbihin da Allah ya hore shi sai ka ji duwatsu suna yi su kadai والطير محشورة نعم كل له أواب نعم. من أطاع الله أطاعه كل شيء والله duk wanda wa Allah biyayya sai komai ya biyayya saboda haka in Allah ya baka jagoranci ka yi ƙoƙarin tafiyar da rayuwar shugabancin nan bisa bin umarnin Allah Allah sai ya hore maka talakawa ka duk abin da kace musu su yi ba jayayya kun ga annabi Dawud bayan Allah ya hore mishi duwatsu sannan wa tsairi mahashuratin tsuntsaye ma ga sunan Allah ya tattaro mishi su in ya su mishi lema don kan rana ta taba shi in yana tasbihi suna yi tare da shi kullun lahu awwab dukansu suna mai da al'amari zuwa ga Allah kun ga shi annabi Dawud awwabin ne zuwa ga Allah sannan duwatsu da tsuntsaye kuma suka zama su ma awwabin zuwa abwabuna zuwa gare shi shi ya mai da al'amari zuwa ga Allah Allah sai ya hore mishi waɗansu bayan shi su ma suka mai da al'amari zuwa gare shi sai kuma wa shadadina mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab Allahu akbar ina ma masu mulki sun fahimci wannan kissa bayan fahimtan kuma ina ma da suna dabbakata. wallahi da ba wani mai mulki musulmi wanda zai ji tsoron gushewan mulkin shi in ba Allah ya kawo gushewan mulkin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi Dawud ya zama haka me mai da al'amari zuwa ga Allah sannan gashi da haƙuri sannan gashi da ƙarfin imani Allah ya ce inna shaddadna mulkahu inna wa shaddadna mulkahu sai muka ƙarfafa mulkin shi wa atainahul hikmata Allah ya ce sai muka baiwa annabi Dawud hikima wa fasal wa fasal khitab sannan ga warware duk wata matsala duk wata matsala da ta zo gaban annabi Dawud to ba a fita sai an warware matsalar sai an gano bakin zaren tattalin arziki ne aka rasa yadda za a yi da shi sai Allah ya ganar da annabi Dawud yadda za a magance tattalin arzikin nan rashin kwanciyar hankali ne sai Allah ya ganar da annabi Dawud yadda za a samu kwanciyar hankali duk wani abin da ya shiga duhu sai Allah ya haskaka wa annabi Dawud yadda za a fito cikin haske Allah ya ce mun bashi hanya na rarrabe magana sannan وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب نعم إذ دخلوا على داود ففزع منهم نعم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط har yanzu duk yanda kuma mutum ya kai da ɗaukaka duk yanda mutum ya kai da matsayi ba mamaki kuma zai iya samun matsala cikin tafiyar da al'amuran shi to amma in dai mutum ya yadda da Allah ya yadda da bin sunnar manzon da Allah ya aiko to Allah zai ba shi mafita don haka sai Allah ya bugo mana ‘yar wata matsala da ta faru ga annabi dawo da cikin gudanar da hukuncin shi Allah ya ce wahal ataka na ba'ul khasmi shin labarin waɗansu masu husuma bai zo maka ba istasawwarul mihrab waɗansu mutane ne guda biyu suka samu matsala a tsakaninsu shi ko annabi Dawud a matsayin shi na awwab mai mai da al'amari zuwa ga Allah ya kasa rayuwan shi akwai lokaci da ya baiwa tsakanin shi da mahaliccin shi akwai lokacin da ya bayar tsakanin shi da iyalan shi akwai lokacin da yake bayarwa na hakkin kanshi ga kanshi to saboda haka idan ya gari ya waye annabi daud yakan fito ya baiwa jama'a hakkinsu ta hanyar sauraron duk wani mai damuwa shi ofin do policy yake tafiyar da mulkin shi duk wani mai damuwa da red yake zuwa ya ga annabi daud ya faɗa wa annabi daud da damuwar shi annabi daud ya duba matsalar shi ya magance domin duk lokacin da mai mulki ya kulle kofar shi to za a je ana yin ta tabar gaza a yi ta cuta a yi ta danniya a yi ta murdiya a yi ta kama karya da sunan shi karshe a yi ta tsinewa mulkin shi albarka karshe abin ya dawo kan shi su waɗanda suka je suka yi da sunan shi nan ba zai shafe su ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala. sai ya nuna mana shi yadda annabi Dawud yake yake nan zai fito ya saurari jama'a shi da kanshi sannan in wanda zai yi umarni a je a yi ne ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza kuma bayan ya yi umarnin sai ya bi baya ya tabbatar an aiwatar domin ba abin da yake jawo masu mulki suke samun matsala da waɗanda suke sawa aiki shi sun ce a je a yi ba za su bi baya su gani ba in suka ce a je a yi ba su bi baya sun gani ba to ba shakka za a samu son zuciya cikin gudanar da abin to shi annabi Da'ud yana yin wannan sannan akwai lokacin da yake kulla kanshi cikin masallaci yana ganawa da ubangijin shi to ranan ya gama harkar jama'a ya kulla kanshi a cikin masallaci masu tsaron kofa da suka saba suna tsaron kofa sai ga waɗannan masu husuma guda biyu sun zo idon su a rufe sun zo suna so su ga annabi Da'ud domin matsalar ta kai matsala masu tsaron kofa suka ce a sai gobe ya riga ya gama aikin ofis yau ya gama aikin jama'a yanzu yana ganawa da mahalicci shi sai suka yi kamar sun tafi sai suka koma ta bayan katanga shine Allah ya ce istasawwarul mihrab sai suka ketare katangan kawai suka dira cikin masallaci annabi daud yana cikin ganawa da ubangijin shi yana tasbihi yana godiya ga Allah yana tsarkake Allah kawai sai ya ga mutane biyu daram a gaban shi fafazi aminu إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف نعم إذ دخلوا على داود سنة كتر كتنغنا سيسكا شكا النبي داود النبي داود كوي ففزع منهم a matsayin shi na dan adam sai ya firgita yana ce waɗansu 'yan sara suka ne aka turo za su zo su assassinatin nashi annabi dauda sai ya tsorata su da suka lura annabi dauda ya tsorata ƙalo sai suka ce يا annabin الله يا من Allah الله كذا ji tsoro خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا نعم واهدنا إلى سواء الصراط lokacin da suka ce annabi da kar ya tsorata sai ya natsu da ya natsu shi kenan sai suka fara introducing ɗan kansu da issue ɗinsu suka ce hasmani mu da kake ganin mun nan mu biyun nan abokan jayayya ne muna rikici ne tsakanin tsakaninmu kuma baga ba'aduna ala ba'adin sashin mu ya zalunci sashi ɗayan mu ya cuci ɗaya saboda haka abin da muke so da kai ya annabin Allah fa hukum bainana bil haqqi wala tashdid kai wala tashdid kai hukunci tsakanin mu da gaskiya kai hukunci na gaskiya kuma kar ka wuce gona da iri wa hadina ila sawa'i sabil ila sawa'i sirat ka shiryar da mu zuwa ga tsakiyar hanya ka dawo da mu kan hanya madaidaiciya ka raba azzalimi da zaluncin sannan ka mayarwa mai haƙƙi ake shi sai mai ƙara ya fara magana inna hadha تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة نعم فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب شكرا ميقالا سيقبات الدقارة kaji kotu ta gaskiya yanzu za a gabatar da karar yanzu kuma ake sauraron hukunci ba je kaka dawo saboda haka yace inna haza akhi wannan dan uwa nawa da yake tare da ni wanda ka gan mu dinnan to abin da ya shiga tsakaninmu lahu tis'un wa tis'una na ajatin yana da tumaki ɗai-ɗai-ɗai har guda casa'in da tara cikin guda ɗari ɗaya ce babu waliya na ajatin wahida ni ko tinkiya ɗaya nake da ita wato yadda al'amarin yake saboda abokantaka da suke yi shi wannan yana da tinkiyar shi guda ɗaya wannan yana da guda casa'in da tara to kullum sai ya roƙi wannan mai casa'in da tara kullum da safe idan tumakinka sun fito za su je kiwo to zan haɗa da nawa guda ɗayan nan don ta sake ta yi kiwo fiye da in tana ita kaɗai shi kenan sai ya tarwa abokin shi kullum aka sako tumaki casa'in da tara shi ma sai ya kunce tashi idan sun je daji shi wancan mai masu yawan yakan bi saboda nishaɗi irin na masu dukiya ya je ya kirga sai ya gansu guda ɗari sai ya ji daɗi to idan suka dawo gida ita wannan ta san wurin kwananta ana zuwa sai ta kauce sai ta je wurin kwananta idan suka koma gida ya zo ya kirga ɗaya biyu uku ya zo casa'in da tara bai ce ɗari ɗin nan ba sai ya ji ran shi ya ɓaci <laughs> wai ya za a ce casa'in da tara ba zai ce ɗari ba sai ya nemi wai wannan mai guda ɗayan wannan mai guda ɗayan ba ƙala akfil sai ya ce ka yaddar ka yarje min wannan tinkiya taka guda ɗaya don na wasu cika ɗari kullum na zo kirgawa na zo kan casa'in da tara ka ji mai ya cika mishi tara shi nashi ya zama goma a wai shi yanzu a cika mishi daya nashi ya zama ɗari ka ji hali na ɗan adam wa azani fil khidab yace kai ma yarin jaye ne cikin magana yanzu haka ya kwace tinkiyan tana cikin nashi ni yanzu na tashi a tutan ba kowa haka duk wanda ya ji wannan magana in dai mai son adalci ne hankalin shi zai tashi saboda haka annabi dawo da nan take sai ya mai da martani da cewa qala laqad zalamaka bi su'ali بعجتك إلى نعاجه نعم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم نعم وظن داود كما فتناه ƙarshen maganan kenan to annabi dawud a matsayin shi na ɗan adam manzon allah sai hali na ɗan adam ya sa shi mantuwa kuma da ganin ga zalunci kirikiri shi kuma mutum ne mai son a yi adalci a bayan ƙasa Allah ya aiko shi matsayin halifa a bayan ƙasa don a tsayar da adalci ne to saboda gaggawan neman adalci sai ya kuskuren ka'idar shari'a domin ka'idar shari'a annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da mu cewa la taqdiya baina naini hatta tasma'a kalam al-akhar kada ka yadda kai hukunci tsakanin mutum biyu sai ka ji maganan ɗaya kun san Hausawa ma sun ce doki ɗaya a fage gwanin gudu ba a gane gane doki maguji ne sai sun zama biyu to saboda haka shi annabi Daud bai sai ya mance bai bi wannan ka'ida ya tambayi shi wanda aka yi ƙara cewa haka aka yi in kuma haka ne to me yasa yi haka in kuma ba haka bane kai mai tuhuma ina shaidanka duk annabi Dawud sai ya mance bai bi wannan ka'ida ba saboda haka nan take sai ya buɗe wuta ya ce zalamaka haƙiƙa ya cuce ka ya ma ya riga ya cuce ka kawai tuntuni ba wai ma da guda ɗaya ya haɗa da nashi casa'in tara nashi su zama ɗari kai ka tashi baka da ko ɗaya tun bai kwacin ba ma roƙan kan ma da ya cuta ne kawai tun ranan ya riga ya zalunce ka sai annabi dawuda ya ci gaba da faɗin halin mutane ya ce wa inna kasirin wa inna kasiran min alkhulaqa'i haƙiƙa da yawa daga cikin wanda ake yin kamfani da su duk wanda za ku yi partnership da su mafi yawa daga cikin waɗanda ake yin partnership da su Allah ya ce ya ce la yabghi ba'duhum ala ba'din annabi daud ya ce wallahi yawa yawan abokan hulɗa sashi suna cutan sashi da wuya ka haɗa hulɗa da mutum ga kuɗi ka je kana jujjuyawa muna raba riban ko kuma a'a ga kamfanin nan ka kula min da shi ga kaya na kaza a gama lami lafiya wani bai cuci wani ba Allah ya ce eh, annabi Dawuda ya ce illal ladzina amanu wa amilus salihati waɗanda za a haɗa hulɗa da su ba su yi cuta ba sai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai amma wa qalilun mahu kaɗan ne ƙwarai daga cikin mutane ake samun masu imani da aiki na ƙwarai wanda za a haɗa kamfani da su ba su yi cuta ba to annabi dauda yana kawa daidai nan sai tuna ab kaga fa bawan Allah nan ya kamata in yi bincike shin wannan karan da aka kawo gaskiya ne ko ba gaskiya ba gashi har na yi hukunci na kira shi azzalimi wa zanna daudu anna ma fattanna annabi dauda sai ya tabbata ai aikana ya tabbata lallai Allah ya jarabe shi ne domin ya zama example ga sauran shugabanni da za su zo daga baya to kun ji da yake shi awwab ne bai mance da Allah ba don haka duk lokacin da shugaba ya kuskure ko shi ya fahimci kuskuren da kanshi ko aka nuna mishi kuskuren to ya gaggawan komawa ga Allah sai ya dada kusanci ga Allah kuma fasta gafara rabbahu nan take sai annabi Dawud ya nemi gafaran ubangijin shi wa harrara ki an ya faɗi yana mai sujada yana yin haka wa ana sai ya dada kusanci zuwa ga Allah fiye da da kuma to tun dazo Adamu Ali ya tsaya ya zama wajibi a gare ni ma in tsaya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر شيخ عثمان خالد عثمان جوز الله ساكر على هيري يو يا biyo mana wani irin wa'azi na Allah ya sa mu yi aiki da irin abin da muka ji ya karantar da mu da tarihin da ya biyo mana na halaye irin wanda yake ya sabawa abin da ya kamata a bi Allah ba mu ikon gyarawa kafin in kira mai wa'azi na gaba akwai wata lamba AA 637 SGR ko